Maj, miladiya biyar muna cikin suratu saba, wato, muna jiya darasin mu mun kai ƙarshen Sura ta 33 suratul eh, Ahzab, ya nuna za mu tashi farkon Sura ta hudu ita ce suratu saba'in, wannan Sura akan ta za mu tashi da yarda Allah. Kamin alaran mai karanta muna ayoyin da ke ciki wannan, suratu saba sura ce wadda Allah mai girma da daukaka ya saukar a garin makka tun kami a yi hijira kuma sura ce wadda ta kunshi kisoshi daban-daban wanda kisoshin nan duka suna karantar da tauhidi ne suna karantar da kadaituwar Allah dama surorin makka abinda suke karantarwa kenan ta karantar da kisar saba'i mutane da suka kafirce ma Allah bayan Allah ya yi musu nema Allah ya kama su saboda wannan kafircin da suka yi ta kawo mana kisar annabi dawuda alaihi salatu wassalam sannan kuma ta muna bayani game da matsayi da martaba ta annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama allah ya bude tarjewa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير wannan sura Allah ya buɗe ta da yabo da godiya a kansa wanda wannan wajibi ne gare ka ka gode ma Allah ka gode ma Allah akan nimomin da yi maka domin Allah ya yi ma nimomi da yawa sannan idan Allah mai gimar ɗaukaka ya yi ma nima yana son ka gode idan ka gode Allah ya kan ƙara maka shi yasa Allah ya buɗe ƙur'aninsa gaba ɗaya da wannan alhamdulillah rabbil alamina sannan duni alkhairi to Allah yana rufe shi da alhamdulillah, ko kuma ya fara shi da alhamdulillah har aljanna idan za mu shiga to Allah yakan fara yakan ce za mu kan fara da alhamdulillahi alladhi fa'ala na kaza kaza haka da wato muna da gode ma Allah na'am ah, wannan sura tana cikin surori ina tsaron guda biyar da Allah ya buɗe su da alhamdulillahi akwai fatiha akwai al'an'ami akwai ah, kahafi sannan akwai wannan asaba sannan kuma akwai fadir duka an bude su da alhamdulillah allazi lahu ma fi samawati wal ard wa ma fil ardi Allah dake da mulkin dake cikin mulki abun dake allazi lahu ma fi samawati wa ma fil ardi Allah dake da abun dake sama da abun dake kasa da abun dake sama da abun dake kasa duka na Allah ne wa lahul hamdu shine abun yabo fil akhirah alahirah wa huwa al-hakimul khabir Allah shine mai hikima kuma shine masani wannan kaga ayat ta bude ko kuma in ce surar an bude ta da wannan aya wadda ta kunshi yabo da godiya ga Allah mai girman daukaka da kuma tabbatar da tauhidi cewa Allah shi ke da sama Allah shi ke da ƙasa Allah shi ake yaba mafil akhira a lahira ina ko lahira Allah ake ce ma alhamdulillah kuma shi ake yaba ma a can lahira kamar da anan duniya ma haka a sama ma haka a ƙasa haka abinda ke tsakanin sama da ƙasa duka ana yaba ma Allah mai girmar ɗaukaka shi Allah mai hikima ne shi Allah masani ne sai Allah yake gaba يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور الله mai girman dokaka ke cewa ya mu ma yalji fil ardi Allah ya san abin da ke shiga a cikin doron ƙasa wa ma yakhruju minha Allah ya san abin da ke fita daga cikin ƙasa idan ruwa suka shiga cikin ƙasa Allah ya sani idan wani mai rai ya mutu ya bi ƙasa Allah ya sani idan kuma wani abu ya fito daga kasar na irin ciyawa Allah ya sani idan ma ruwa aka gina suka fito Allah ya sani idan ma binari ne Allah ya sani idan gwalagwalai ne Allah ya sani idan duka wasu ma'adanai da ke cikin kasa idan suka fito Allah ya sani wa ma yanzu lumina sama abinda ke saukowa daga sama na ruwa da wahayi da mala'iku da iska duka Allah ya san da wannan wa ma ya aruji fiha abinda ke takawa zuwa sama na mala'iku da ayyukan bayan Allah duka Allah ya sani wa huwar rahimul ghafur Allah shi ne mai tausayi Allah shi ne mai gafara wannan duka yana tabbata ma tauhidi ka san matsayin Allah ka san girma Allah na'am وقال الذين قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين Allah mai girmar ɗaukaka yake cewa, wa ƙwalar lade na kafaru, wa'innan da suka yi kafirce suka ce, La ta'ate na sa'a, tashin ƙiyama ba za ta zo muna ba, ulga musu, bala haka take wa rabbi ina rantsuwa da ubangiji na latatiyannakum lalle tashin kiyaman sai ta zo muku kuna rantsewa ba a tashin kiyama Allah da kansa yake to ni ma ina rantsewa latatiyannakum sai tashin kiyamar ta zo muku alimul ghaibi Allah masanin gaibi wanda ya sa abun da ke fake wanda ya sa abin da ke bayyane shi yake rantsuwa cewa sai ta zo muku kuma shi ne matsani ranar da za ta zo muku la ya azubu an hu kalu zarratin ko tamkacin kwaya a zarra baya ya ma Allah ba abin da ke ɓoye ma Allah fi samawati wala lafil arzi a sama ko kasa min girmansa ko min karamcinsa ko da kwatankwacin wannan kwaya ce to sai Allah ya sani da kwaya burburwa wato koyar zarra Allah ya san da ita kuma a sama take ko a kasa take wala asgharu min zalika ko mun abinda bai kai wannan kwayar ba baya koya daga ilimi Allah wala asgharu wala akbaru ko wanda yafi hakan girma ma baya koya ga Allah duka yana nan kuma illa fi kitabi mubin lalle yana nan rubuce a cikin littafi mai bayanin ababin da ke faruwa kwatta filla dalla dalla wanda ake rubuta ababen da ke faruwa da abun da ma ya faru shine lahul mahfuz kenan sauraka babu wani abun da ke boye ma Allah ko da kutunkucin kwaya ne, ko a sama ko a kasa ko abun da bai kai kwaya azarran ba ko abun da yafi koya zarra. ba abun da ke boye ma Allah a sama ko kasa wannan shine watan tabbatar da tauhidi ga Allah Allah ya ce wannan abubuwan duk suna faruwa ne domin akwai manuhar da Allah ya aje ma masu imani da marasa imani to bari mu ji masu imani me yasa liyajziyallazina amanu wa amilus salihat ulaika lahum maghfiratun wa rizqun karim Allah bai girmar ɗaukaka yake cewa liyajziya allazina amanu Allah dan zai sakan kama masu imani wa amilu salihat wa'inda suka yi ayyuka kyawawa ga imani ga aikin kwarai Allah sakan kama musu da imani nasu zuwa aljanna ya sakan kama musu da ayyukansu na alkhairi zuwa aljanna ula'ika lahum maghfiratun wa rizqun karim wa'innan suna da gafara daga wajen ubangijinsu suna da arziki babban arziki daga wajen ubangijinsu wannan shi yasa Allah ya yi sama ya yi ƙasa shi yasa Allah yake da masaniya ga duk abin da ke fitowa a sama ko a ƙasa Abin da ke shiga cikin sama Allah ya sani abin da ke shiga ƙasa Allah ya sani saboda haka ba wani aikin da zaka yi wanda Allah bai san da shi ba idan kayi aikin kure Allah ya san da kayi aikin kure zai sa ka aljanna kamar yadda idan kai mugun aiki kuma Allah ya san da wannan mugun aikin da kai zai sa kanka maka akan wannan aikin da kai sai Allah yake والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم sai kuma Allah yake kokewa ke tsawatarwa ga masu karyata ayoyin Allah da wayanda suke arnani wallazina sa'u fi ayatina wayanda ke iya ƙoƙarinsu. a cikin ayoyinmu game da sha'ani ayoyinmu mu'ajizina suna ganin kamar sun fi ƙarfinmu suna ganin suna da wata fawar da ta fi ƙarfinmu su kuma suna ƙoƙarin su ruguza ayoyinmu suna ƙoƙarin su ruguza ayoyin da Allah ya ba manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama da hadisan manzo Allah Allah ce kyale suna ganin sun yi ƙarfi kuma ƙarya suke ba su ma ba su fi ƙarfinmu ba ulaika lahum azabun wayna suna da azaba min rijizin azaba ta tsawa alimin mai radadi kenan suna da azaba da Allah zai musu ran tashin kiyama saboda suna ƙaryata ayoyin Allah suna kokarin ruguza ayoyin Allah suna kokarin karyata alqur'ani da masu karanta alqur'ani da hadisan manzo Allah da masu karanta hadisan manzo Allah to Allah ya tanada musu azaba Allah shi mu sai Allah ya ce a gaba ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد الله يكي ويرى الذين أوتوا العلم سنة وعند Allah يبا ba ستبتر أنا ينبي في مصير yana سكارة تبتر ilimi me suke tabbatarwa za su tabbatar da cewa allazi unzila ilayka min rabbika huwal haqq abun nan da aka saukar ma daga wajen ubangijinka shine qur'ani ba shakka huwa alhaqu shine gaskiya da ba shi ba bata ce da ya saba mai bata ce shine gaskiya ne masu imani sun san haka Allah ka saka mu cikin masu imani masu ilimin da suka yadda da wannan domin Allah cewa wa yaral ladina utul ilma wayanda Allah ya ba ilimi za su gano haka Allah ka saka mu cikin su masu ilimi da imani wa yahdi ila siratil azizil hamid kuma wannan abin da aka saukar ma manzo Allah yana shiryarwa ne zuwa ga hanya ta mabuwayi abun yabo shine Allah wannan addini wannan qur'ani wayannan ayoyin suna shiryarwa ne zuwa ga hanya madirikiya ita ce hanya ta Allah mai girman daukaka sarka masu ilimi sun san da wannan kuma masu ilimi suna yadda da wannan kuma masu ilimi suna kira zuwa ga wannan sai Allah ya ce a gaba وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد الله ما يجرمنا دوكاكي تيوه wa qala alladhina kafaru wayanda suka yi kafirci arna su kuma kana jin suna cewa wai don izgilance wai don kuma ƙaryata Allah da ƙaryata ayoyin Allah sai ka ji suna hira wa jirin suna cima hal na dullukum wai kuna son mu nuna muku ala a akan wani irin mutum wai yau na bi'akum wannan mutum yana baku labari wai idan mu zikitun idan kun ka gurguje a cikin kasa kwari suka canye tsatsa ta canye kuka zama kasa kullamu mazaƙin duk irin da rugujewa da kuka sa rugujewa yadda zaka zama kasa kwata-kwata babu ma alamar jikin adam ko kasa ma sun zama kasa wai innakum lafi khalqin jadidin wai duk da haka za a saki dawowa da ku wai kuma ku zama sabuwar halitta ku je ayi muku hisabi wanga je aljanna wanga je wuta in kace kana son ka gwada mutumin da ke son wato mutumin da ke faɗi wannan magana sai su ce gashi can Muhammadu ne wai Muhammadu da wannan tunani wai idan mutu ya mutu ya zama kasa, eh, kuma daga kasa suka zama ma ƙasa awaito hakan kuma zai taso duniya eh, za a sake halitta sa sabuwar halitta kuma a je a yi masa hisabi wai su abun ba maki yake ba su ba su yi da wannan ba maki yake ba su Ha suka ce aftara أفترى على الله كذبا أم به جنة بل الذي العذاب والضلال البعيد har suna tambaya suna cewa wai aftara ala Allah kadiban ya kirkira ma Allah ƙarya ne da yake faɗi wannan magana shin ƙarya ta jingina ko yace Allah zai wannan abun ko ko dai an bihe jinna ko dai mahaukaci na wa بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء إن في ذلك لآية لكل عبد منيب الله yake cewa afalam yarau su arnan nan dake karyata tashin ƙiyama har suna mamake wai ba su gani ba ila ma baina aidehim abun da ke gabansu wa ma khalfahum da abun da ke bayansu ba su dibin baya su dibi gaba mina sama'i na sama su waiwaya baya su gani su dibi sama su gani wal ardi su ga sama su dibi kasa inna sha in mun ga dama naqtib al abda kasar da suke akan ta sai mu shafe ta ita ma saman da ke saman su in muka ga dama nusqiti alaihim kisafan sai mu sauko musu da wani bangare na sama ya zo ya make su minas sama'i daga sama duk muna iya wannan saboda ka su kalli sama su kalli kasa iko muni duka da saman da kasa kasa muna aikewa ta shahi da su sama muna aikewa ta fado a kansu saboda ka eh, su san da wannan inna fi zalika laaya wannan fa aya ce likulli abdi munib da dukan bawa mai mai da labarin su zuwa ga Allah saboda haka magana cewa ba za ka taso ba ko kuma in aka taso ran tashin kiyama ba wani hisabi ya kamata ya fita daga cikin kokalinku domin ba ku kuka yi kanku ba sannan kun waye gari kawai kun ga kanuku a cikin duniyan nan ba ku saboda Allah ya yi ku ba wanda ke da wannan ikon yin ya kawo ka duniyan nan dau an wakar han kana so ko baka so dole dai an kawo ka duniyar ga ka duniyar yana da iko ya dawo da kai kuma ka so ko baka so ba Allah ka samu gani Allah ya ce a gaba ramma ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد الله mai girman daukaka daga nan kuma sai fara kisoshi tuna da an an shimfida game da tauhidi to sai a zo kuma ayi bayani game da annabawan da ke zuwa da tauhidi a kawo muku kissar annabawa masu tauhidi masu kira zuwa ga tauhidi wala yi ataina dawuda minna fabula Allah ya ce lalle mun ba dawuda falala daga wajenmu babbar falalar da muka ba annabi dawuda mun ba shi annabta mun ba shi manzanci daga nan mun ba shi yaya daga nan mun ba shi mulki daga na mun ba shi mulkin hadda duwatsu da itatuwa da tsuntsaye banda mulkin mutane hadda dabbobi da hadda itatuwa hadda duwatsu mun ba shi mulkinsu wannan falala ce babba wanda muka ba wannan annabi Allah annabi Dawuda har gashi mun ce masa ya yana cewa ya jibalu mun ba shi wannan daman ya je kawai iski duwatsu ya ce musu ya jibal ya duwatsu awwe bi ma'ahu haka Allah yake da kai ne yake kiran duwatsu ya ce ya jibal ya ku duwatsu auwe be ma'ahu ku koma ma Allah da ibada tare da annabi Dawuda kenan kuma kuwa annabi Dawuda da'a ku ci gaba da abin da yake gaya muku na ibada kuma ku ci gaba da ibada ga Allah auwe be ma'ahu Allah ce wa tsaira ba shi kadai ba hadda tsuntsaye mun ba su umurni su zo su rinka tasbihi da ibada tare da annabi Dawuda alaihi salatu wassalam bayan wannan falar da muka yi masa wa alanna lahul hadida mun fore masa karfe yana kiran karhe yadda ga dama idan kai sai ka sa karhe a wuta sannan yake maka biyayya yayi abun da kake so to shi annabi Dawuda Allah ya bashi karhe da ya rike shi da hannu yana juya shi yadda ga dama ina fata an gane wannan wa alanna lahul hadida muka hore masa karhe yana juya karfe yadda ya ga dama zai samu karfe mulmulalle sai ya sa hannuwansa sai ya bude shi sai ya mai shi adda ko ya bude shi ya mai shi kwanon ruhi Allah ya ba shi suko malaman tsibbu sai suka ce to wannan aya ai maganin karfe na bari a rubuta ma ka sha ai ko sai a rubuta ma a baka ka sha wai an baka maganin karhe wala kada ataina da minna fadla ya jibalu awwi ma'ahu su baka laya karataya wa alanna yanzu karhe bai kama ka kai ko in dolo na kai sai ka zo ka dauki wannan sai ka sha ka ce karhe bai kama ka in baka yi hankali ba ka farma mai karhe ya sabata ka kore kuwa haka suke yi kai hadda bindiga yanzu suna cewa suna da maganin bindiga sai ka zo kawai malami ya dauki wata kyallaya sai ya baka karatiya sai ka fita kawai kace shikenan yanzu wai yanzu kana da maganin bindiga sai ka fita ka a ce ga yan bandit nan tahi sai ka je ka tara wai kai maganin bindiga sai su je su yi lebur dinka wani ya cika wallaba ba abin da za a yi wallahi malam wani lokaci lokaci malam abakar gire na da rayuwa Allah ji kansa da rahama mun je da'awa cikin zamfara lokacin abin da farko farko fitinan nan yana da farko farko Eh, ko da muka je wani gari sai muka iske ana jana'izar wani mina na sai ka ce muna wai abun gani wai maganin bindiga ya karbo ya zo ya ce ma aboki ne ya halbe shi a gwada ya zo shi ko kawai sai ya tsaya mika girji kawai shi ko wanga dolo dolo shi kuma abokin gana ce kawai jan dan bi ja dan bi eh, rike dai bindiga ya yi saiti ne kaji taram shi ke sai aka dauka aka ruhi <laughs> kahir ya mutu Allah shi kare mu so shine anna shi ke kashe su shi ke kashe su wato malamai suna kashe mutane da yawa malamai na kashe mutane domin in ka yadda da sunarin sai Allah suna baka musu ke ko an halbe ka bata tashi kuma su rinke ma da Allah kuma ka yadda in saboda kai dolo ne sai ka je ka kai maka lokacin da jan bandi suka fara shiga kasar zuru abin da ya kashe su kenan da yawa shi ya kashe muna yan banga da yan sa kai wayanda an yanke zurdiyawa ɗaya rana sai da ka kashe sama da 160 eh, ka sake dawa dirin daji aka kashe 170 saboda zamfarawa sun je sun same su kasan dakarawa su ne masu gidajen zamfarawa ban sani ba shi eh, <laughs> dakarawan ne masu gidaje ko zanfarawan ne to wasa da tsakani su kawai ba zanfare sai je zamfara suka shiga kawai kasar zuru suna musu huduba huduba ta farko dai ga magani sun zo da shi maganin bindiga wanda wannan maganin bindiga zai kare su daga dukkan yan bandi da za su kawo musu hadi na ɗai kenan shi kuma maganin kuma kuma yana da abin da ka walwale shi me ke walwale shi hulɗa da bahilla ce da kana hulɗa da bahilla ce magani ya kare sau da ka kakkai hulɗa da hilla sai kaga kawai dan badakare ka tashi da shi gida guda kuna hulɗa da shi lafiya lau ba wani abu da tsakanin ku iyayen ku ma tare kun ka tashi kuka iske suri guda sai kaga yau kawai da ka ya kalle ka sai kawai da huska bai son magana da kai saboda kana ba hulatin bai magana da kai ba zan fare kai ko tuna dan yaudara na munafikin Allah yana zuwa sai ce musu maganin gashi nan za a sai dabba sa an ka sai sa za a yanka idan an ka yanka to zai ɗauko magani ne sai ya sa za a samu katon ya tukunya da kunga da dakara suna da manya-manyan tukari na kira na laka sai a yanka tsoka-tsoka sai a sa ciki to yanka sa ciki ciko sai zo sai ya barbada magani ne sannan nakuna ku dakarawa sannan tukunyar nan takuta itace nakuna komi nakuna kawai dai abinda an nashi dan magani ne da zai barbadawa maganin bindiga da zai wa ciki sai ya zo sai ya barbada in ya barbada sai ce to wace tsoka daya yanzu abinda za a za ku saita eh, abun nan 500 wace tsoka yan kanana tsokoki yayi wace 500 biyar haka da karatun ka rinka zuwa suna sai su ku addasan kowa <laughs> kuma yanzu za ku zo ku saita kuma ku sai mi ku sai wannan tsokar to kuma in ka cita daga yanzu kar ka sake hulɗa da wani bafulatini daga yanzu kuma wato eh, bindiga ba ta tashi in aka halbe ka shi ke suka suka canye eh, sansu suka canye maganinsu ana nan sai kyan bindiga suka zo suka biyo ta yankin eh, local government ɗinmu don kowa sagu suka fara da ita suka biyo daidai gaya aka gangaro nan suka zo ana jin gaƙen bandit sai da karado wanda ya ci tsoka kawai kira na ɗaya kai <laughs> ku zo ga su duk aka tattaru suka tattaru ƙauyuka ko ina kira suke sai da suka tattaro suka tasa aka tasa ma yan bandit aka yi gaba da gaba da su yan bandit suka rinka ɗaukan su guda guda guda guda aka ta kashewa aka ta kashewa aka ta kashewa kai ranar da wahala ka samu kauyen da babu gawa biyar zuwa goma duk ƙauyukan gaba ɗaya akwai wani wanda ko da muka tashi mun tashi mun iske baba ne da babanmu abokanin juna ne suna tare don bu ake ce masa gidansa kadai sai da aka kashe mai ɗa guda uku ranar gida ne kadai haka aka bi ƙauyukan ko wani ƙauye ka je kana iske ana mi ana jana'iza an mutu an kashe an kashe saboda mi saboda ba zan fare ya cuce su ya ba su maganin bindiga su ko su ganin sun imani da shi suka je kuma suka farma wayanda suka fi su makamai Allah shi kare mu so malaman masu irin wannan suna halaka mutane da yawa kawai zaka zo kawai sai ka rubuta mutum wa alanna lahul hadida muka hore masa karhi shi ke da maganin karhi bai tashi a karhi bai cinka ka zo ka azama kanka yuka yuka ta kashe ka Allah shi kare mu wannan abin da muka gaya zuwa duwatsu kenan in jiwa in jiwa mai annabi Dawud alaihi salatu wassalam sai Allah yake an sabiqatin wa qaddir fi as-sard wa'malu salihan inni bima ta'maluna basir an sabiqatin ka je ka yi tufafi na sulke sabigatin masu tsawo ai a ni'imal duru an sabigat sai aka eh, hazafin sifa aka kawo aka yi hazafin almausufa aka kawo sifa wato a ni'imal sabigatin bi ma'ana a ni'imal duru an sabigat ka yi tufafi masu tsawo da ke kaiwa kasa wannan sulke ne ke na riguna ne na karhi ka yi amfani da karhi ka yi riga babba wa qaddir fi sardi ka kwatanta a wajen sakar kenan ka kaddara in kana bukatar babba ka yi babba in kana bukatar karama ka yi karama wa amalu salihan amma fa ku yi aiki na kwarai ya ku mutane annabi dawuda ya kai annabi dawuda bayan wannan falar da muka yi muku to a gane ku kuna yi ayyukan kwari bi mata bima maluna basir ni ina gani aikin da kuke aiwatarwa saboda haka ku tabbatar da wato ku yi aikin kwari Allah ya baku wannan ni'ima ya baka annabta ya fore ma duwatsu ya fore ma tsuntsaye ya fore ma dabbobi ya fore ma karhe ya fore ma yadda za ka yi ayyuka na riguna na sulke kai kira to wannan duka ya kamata ka gode ma Allah da kai da duk wanda ke tare da kai ku gode ma Allah wa amalu salihan ku yi aiki na kwarai inni bi na basir ne ina gani abin da kuke aikatawa wannan mun ji na annabi Dawuda alaihi salatu wassalam to sai dansa Suleiman ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعيد ولسليمان الريح سليمان muka hore masa iska shi kuma dan annabi dawud ya iske babansa da wancan abin da aka yi masa shi ko da ya zo sai aka bashi wannan aka bashi iska shi idan zai je yaki ko yanzu kuna kiran motoci ne a zo a hau motocin yaki motocin sulke a je a yaki idan kuma eh, kun girma sai a kira wato sojoji masu jiragen sama a yi amfani da jiragen sama a je a kai yaki to she kuma suleiman iska aka bashi in zai je yaƙi zai kira iska in iska ya zo sai su hau iska su je su yomi su je su yaƙi su dawo in wata tafiya ta kama shi iska zai kira iskan ya zo ya ɗauko kujera ta yi ya aza bisa iska ya iska ya tashi da shi ya kai shi ya yi bukata iskan ya dawo da shi idan zai je yaƙi zai kira sojoji nai duka sojojin su zo in suka zo duka sai kowa ya zazzauna shi kenan sai iska ya tashi da su a je su je su kai hari su dawo ashe yau idan bature mai jan kunne yadda yana ce muna ai ya kawo abubuwa na cigaba gaba shi ya kawo jirgin sama ga sojoji na hawan jirgin sama su je su kai hari ga mutane na hawan jirgi su je makka su yi aikin haji su je saudi su je makka su je american su je ingila su je ko ina bisa iska eh to bisa iska ne suke zuwa su ma amma wancan iska ai yahi ma wannan samu ci gaba don har yanzu ture bai kai inda zai tara ma iska kawai ka shiga iska ka ta yi ba babu iyaka dai ya ce ma to ga tip nan ga taya to a zuba ma tip da taya iska kai kuma ka hau mashin <laughs> gane ko kaga har yanzu ya bisa iskan kake kai ma to amma dai ai ba iskan ka ne ba shi Suleiman iskan ne kawai ordinary iska original kuma sai ce ya hau kawai kuma iska ya dauke shi kai shi inda yake dama Suleiman kenan Allah yake cewa guduha shaharun tafiyar da iskar za ta yi da kai na hantsi daya to za ka yi tafiyar wata guda baka kai wannan gurin ba ita tafiyar hantsi guda to matsayin wata guda na za yana yi wa rawawa shaharun tafiyar marekenta, shi ma wata daya ne shi ma wata daya ne sarka idan ya dan yi tafiya tun da dan sahe da mareci kuma ya dan tafiya to shi kenan yanzu za ka yi wata biyu kana wannan tafiya baka cin mai ba wata biyu wa asalna lahu ainal qidr muka fore masa ainal qidr wato marmaro na darma yana amfane da karfe ya mai sai darma iyan mai sai darma ya juya shi yadda ga dama kamar yadda baba ne an fore mai mun fore masa aljanun suma yana sa su aiki kuma dole su yi dole aljani za su yi aiki wa min aljinni man ya'malu bayna yadayhi akwai wanda ke aiki gabansa kullun kiran su dai zai yi ku zo ga aiki sai su zo sai ya zauna yake musu ina so ai min gina wannan guri in suka saba ma wannan kaman nasa to mu za mu yi musu azaba ba shi Suleiman ba mu za mu yi saboda dole sai hmm, Allah yake يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور Ya malona lahu ma yasha'u wa'annan aljannun suna aiki ga annabi Suleiman ga abun da ya ga dama a duk abun da yake so su yi mai sai su yi mai su yi mai gida mai hawa ɗaya dole su yi mai hawa biyu dole su yi mai hawa uku dole su yi kai ko hawa goma yake so dole su yi masa ya amaluna lahu ma sha. min maharib na manya-manyan maharib wato sunansa haraba haraba wannan ta masallaci wanda ake azawa yi sama gina ta yi sama sai yi su hasumiya wata matsila da hotuna na mutum-mutum a ce a ce kai sun kai ku ɗobu ƙasa ku zo ku yi min giwa su zo su hora su yi giwa yi min zaki su yi zaki Eh, yi min shanuwa sai su gane ce to duk lalata sun lalata to dorinar ruwa ka so ayi so <laughs> ayi dorinar ruwan tamasila kenan wajifanin da manya-manyan akusai jifan manya-manyan akushi na saka abinci kal jawab sai kai damani wani jawab ne kamar rami ne akushi kamar gebe gebe aljawab kamar gebe saboda girmansa wa kudurin rasiyat da kuma tuka ne wayanda suke kafafuwa kasa eh, malu ala dawuda shukra ya ku mutane annabi dawuda an muku komai to ku yi aikin godiya ga Allah tun aka yi muku wannan aka fore muku aljanu aka fore muku iska aka fore muku karufa da ya kamata ku gode ma Allah Allah kira su da girmamawa yake ala da eh, ala dawuda ku yi aikin alkhairi ku yi aikin shukuran saboda godiya ga Allah mai girma da daukaka sai Allah ce wa qalilun min ibadiyash shakur masu godiya ba su da waje wannan shukura din wasu sun sun dauke shi masdari ne na wato fi'ili wanda yake mahzufi ne imalu ala dauda amalan shukuran wato washkuruhu shukuran ana nufin watun aiki watun ah, maf'uli ne na i'malu kamar yadda fasara. i'malu ku yi aiki ala dawuda ku mutane a dawuda me za ku yi aiki shukran godiya ku yi aikin godiya ina ba ta gane wannan wa qalilun min ibadiyash shakur min sa'ata hmm. فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين فلما قضينا عليه الموت lokacin da muka yanke masa hukuncin mutuwa ya mutu yana tsaye fa su ko aljanu suna na suna ta aiki sai Allah turo mala'ika sai karbi rayuwa ta su ko aljanin nan ba su sani ba ba su sai ya mutu ba don ka sa aljani bai san gaibi ba da inda aljani ya san gaibi gashi na aikin wahala dole na kuma wa ya sa shi aikin wahala gashi nan tsaye shi ko ga da ya sa shi aiki har yara su ba su ma sani ba inda sun sani ai da sai su wace kai su shi to madalla madalla Allah ya hutar da mu ya mutu sai su gudu <laughs> ga ne ko to ba su sani ba ya tsammanin batul ardi ba abin da yasa suka gane ya mutu in ba gara daggara ta zo ta kama cin wannan sandar tashi wadda dama yana da gare da sandar ya mutu bisa gare ta bai faɗi ba hatta wai haggara ma ta san <laughs> wai gara ta gwada musu ya mutu don ka samu sangai gaibi ba ta akulu min sa'ata tana cin sandarsa falamma kara lokacin da ta gama cin sandar kharra sai ya faɗi, to ta bayyana tiljinnu sai aljanu suka gano cewa an laukanu ya'lamuna al-ghaiba da sun san gaibi ai ma labisu fil azabil muhin da ba su zauna cikin wannan azaba ta wulakanci ba suna wannan aikin wahala gashi kuma suna wanda ya sa su aikin ya rasu su ma sani ba ashe inda sun san gaibi da ba su yakan ba ina ba ta an gane wannan to Allah ka samu gane sai Allah ke gaba da ramma لقد كان لسبع fi مسجد مسكنهم آية جنة طيبة ورب غفور malamai su ke jikinsu bayan masu rasu shekara ɗai kawai da inda kai wawa ne shi ke naka ka ɗauke shi mai shekara ɗaya sannan ya faɗi da ya faɗi sannan suka gano suka ce amma ko lalle mu yi aikin banza a shi wallahi an sha da mu kuma ba da za su yi an sha da su Hmm. to sai aka dawo kuma qur'ani yadda kuma yana mana bayani game da kissar sab'awa Allah ya musu ni'ima domin manoma ne Allah ya ba su ruwa ya ba su dam kuma ya ba su ƙasa mai arziki mai ruwa mai abinci wanda har aka aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to kasar yamma tana daga cikin kasashe masu arziki shi yasa ma Laraba ke baiwa amma dai suka butulce ma Allah to shine sai Allah ya kama su ya tafiyar da wannan ni'imar da ya musu na umfanin gona da lalle saba'awa suna da aya a cikin murin zaman su wace ce aya jannata ne gona bi muka ba su an yamini wa shimalin dama da hagu in ka fito da damanka akwai gona hagunka akwai gona wannan gonar duk abin da kake so za ka samu ciki kuma gonakin nan guda biyu gonaki ne na public na kowa ne kowa na da damar ya shiga ya ɗibi abin da ya ga dama sannan ba su karewa da ka taso in dama kake so shiga in hagu kake so shiga dogo abin da ya ishe ka kawo ma iyalinka shi kenan ba magana talauci Allah ya ba su wannan da ya ba su kuma sai yake ce musu kulu min rizqi rabbikum ku ci daga arzikin ubangijinku washkuru la ku gode masa baldatun tayyiba gari ne mai kyau wanda ke da kasar noma wa rabbun gafur kuma ga Allah mai gafara ya yahi muku komai ku ci gaba kawai da ibada kenan ku ci abun arzikin kasa ku bauta ma ubangijinku shi kenan ya ka abu da za ku kenan ku ci arziki ku bauta ma Allah akwai wahala ciki فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأكل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور Allah ce dole nima da muka yi musu da abinda muka ce su yi mai sauki suka ki faradu sai suka kau da kai sun ka kiya suka bijire ma Allah fa arsalna alaihim sailal arim muku sai muka turo musu mamako mamakon ruwa na dam dama suna da dam mamakon yanzu ya hikarhin wannan dam ya balle dam ruwan suka shigo gidajensu suka tarwatsa su aka rugusa su ruwa ya ci su shi kuma ruwan na wucewa yanzu dama